واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنشين درسنا دريء كدبقي a karatun bulugul marami da muke gabatarwa littafin ibn hajarin al'askalani rahimahullah muna cikin kitabun nika yau za mu shiga sabon babi babin yana dauke da bayanai akan abubuwa guda biyu alkafa'atu wal khiyar ma za mu yi magana ne akan alkafa'atu kadai insha Allah abinda ake nufi da alkafa'a daidaitar ma'aurata ibn hajar ya yi babi musamman akan matsala ta daidaitar ma'aurata wannan yana dauke da hadisai kashi hudu wata za mu karanta hadisi na farko zuwa hadisi na hudu waɗannan hadisai suna dauke da bayani ne akan alkafa'a yana bukatar bayanin abubuwa guda biyar abu na farko mai ake nufi da alkafa'a da larabci alkafa'a kamar yadda muka ce daidaitar ma'aurata asali kalmata alkafa'a eh, kamar yadda ya zo cikin littafai misali garibul hadis na ibn kutaiba Allah madaukake masa rahma yana mujallar na biyu shafi na 197 asulun mukafa'a al-muqawama wal muwazana idan aka ce daidaita ana nufin dacewa ga juna dacewar mace ga miji dacewar mace ga miji shine al-mukafa'a shine zaman to al ta dace ta auri wannan mutumin ko ko a ce mutumin ya dace ya aure ta wannan dacewar ita ce ake nufi da alkafa'a domin haka da larabci akan ce fulanun kif'u fulanin wa kuf'uhu wannan yasa aka samu kalmar da ta zo a suratul ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad idan aka ce kufuwan kalma ce ta alkafa'a wato abinda Allah yake ce mana babu wani mai daidaita ga Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mai daidaita wanda za a ce ya yi daidai ga Allah shi ne kufu'an wato babu alkafi babu mukafa'a idan ana magana akan siffofin zatin Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ke zama daidai ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan a harshen larabci idan aka ce almukafa'a ma'anarta almukawama wato almusawatu bayna shay'ain ya zamanto an samu daidaituwa tsakanin abubuwa guda biyu wannan ya zo cikin littafin luga kamar tajul arus na alimamu zabidi amma idan ka dawo ta sashin fiƙihu malaman fiƙihu masana shari'a masana shari'a abinda suke nufi da alkafa'a abinda suke nufi da alkafa'a wato shine dacewar miji ga mace ta abubuwa guda shida muna magana ne akan aure wato akwai bukatar a san dacewa tsakanin miji da mata wannan shine yake nufi da alkafa'a kuma kowane littafin fikihu ka duba za ka gan shi mai ake nufi da alkafa'a shine musawatun rajuli lilmar'ati fil nasab da farko kabilar manemin kabilar manemin ita wannan matar da yake so ya aura shin tana ƙasa da kabilar ita matar na farko kenan sannan na biyu ana la'akari da addinin manemin shin ya gaza wa addinin ita matar da yake nema ya aura na uku halin manemin domin aka samu mutum da addini amma ba shi da hali Allah ka tsare mu addinin manemin ya gaza addinin matar sannan halin manemin ya gaza halin matar sannan sana'ar manemin ya gaza sana'ar gidan ita wannan matan kamar mahaifinta kenan to sannan kuma samun manemin wadatarsa shin ya gaza samun gidan ita wannan matar na ƙarshen su shine alhurriya shin dukkansu suna da yanci ko kuwa ɗaya daga cikinsu bawa ne waɗannan abubuwan su ne ake la'akari da su ta wajen alkafa'a ta maganar aure wato idan allah ya baka arzikin ya mace waɗannan abubuwa sai ka yi la'akari da su kafin ka aurar da ita idan ba ka yi la'akari da su ba ka ci amanar allah wannan shine abin da malaman fikihu suke ajewa dole ka yi la'akari da asalin manemi dole ka yi la'akari da addinin manemi dole ka yi la'akari da halin manemi shine a takawa, addinu wa takawa. dole ka yi la'akari da sana'ar manemi dole ka yi la'akari da yanci na manemi sannan kuma da wato karfin samun shi ta wajen sana'a shikin wannan zaka samu a littafai da dama kamar alwajizu wajidu li ahkam al-usra fil islam shafi na hamsin da hakanan kitabu ta'arifat na al'imamul jurjani yana magana kan kalma ta dubu da da da tamanin ɗaya haka a taukifu ala muhimmati ta'aru na al'imamul munawi shafi na shida da kuma al-mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallal na 34 shafi na shida. littafan fiqh da yawa kamar mughnul muhtaj kamar da qa'ifu ulil nuha da sauransu haka ka taras wannan shine abu na farko idan aka ce alkafa'a ana nufin dacewar manemi ga ita matar da za a ba wa aure shine alkafa'a abu na biyu ishtiratul kafa'a yana kasancewa ne ta gefen manemi shi kadai banda ita mace wato gefe guda ne ake neman sanin alkafa'a gefen manemi banda gefen mace ana la'akari da alkafa'a ta gefen manemi kadai banda gefen mace me dalili malamai suna cewa yushtaratu an yakuna ar-rajulu kuf lil mar'a wala yushtaratu an ta al-mar'atu kuf lir-rajuli Sharaɗi ne mijin ya dace da matar amma ba sharaɗi ba ne matar ta dace da mijin sharaɗi ne mijin ya dace da matan amma ba sharaɗi ba ne matar ta dace da mijin za ka ce ya za a yi haka babu shakka gaskiya ne malaman fikiyo suna cewa abubuwa guda hudu suka sa haka abubuwa guda hudu na ɗaya duk hadisai da aka samu akan alkafa duka hadisai النصوص الواردة في في الكفاءة تتجه كلها إلى اشتراطها في جانب الرجل فقط duk hadisai da aka samu game da alkafa'a sun tsaya ga gefen namiji babu wani hadisi da ya zo ta gefen mace to kaga shi musulmi yana tsayawa ne inda nassi ya tsaya duk wani hadisi da aka samu akan alkafa'a dacewar ma'auri ba a samunsa ta gefen mace saboda haka yasa malamai suke cewa sharaɗin alkafa'a ya kaƙaita ga gefen manemi ba ita mace ba na biyu domin takaici yana akuwa ne ga mace takaici bai akuwa ga namiji abin nufi inna al'ara la yalhaqu usratar rajul idza tazawwaja min khasisa idan mutun ya auri mace makaskanciya idan mutun ya auri mace makaskanciya babu takaici gare shi babu takaici gare ta amma idan mace ta auri makaskanci to akwai takaici gare ta to kaga kenan takaici yana tabbata ne a gefen mace ba gefen namiji ba yalhaqu usratal mar'a idza tazawwajat min khasis idan mutum ya aurar da mace ga wani makaskanci to da zaran an hadu da ce kai kuma ya akai ka aurar da yarka ga wani su ga kaskanci yana ga ainihin gefen waliyan macen da ita kanta amma idan mutum ya auri mace makaskanciya wannan baya samun takaici a kai na uku malami suna cewa la'annar rajular rafi fi nazarin nasi rufa'u imratahu idan mutum yana da daraja sai ya auri makaskanciya yana ƙara daga darajar ta ne kamar misali idan aka ce sarki ya auri mace to ita wannan matar daga ranar ta samu ɗaukaka so kaga kenan shi namiji aurensa ga mace yana daga darajarta ne amma ita mace in ta auri makaskanci ba ta daga darajarta saboda ka dada kaskanta take yi so kaga kenan akwai buƙatar a tsare gefen ta ba gefen manemi ba saboda ka yasa matsala ta alkafa'a ta tsaya ga gefen mace banda gefen namiji na ƙarshe li'annar rajula yamliku talaka fi kulli waktin idan mutum ya auri mace sai ya gane makaskanciya ce Allah ya ba shi damar ya yi sake a kowane lokaci ashe kaga kenan babu damuwa gare shi amma ita mace idan bata gane mutumin nan makaskanci ba ne sai bayan an yi aure to kafin ta fita daga kangin sai an wahala saboda sai an kai ga kotu sai an kai ga matsala ta hulɗu da sauransu to kaga kenan akwai sauki ta gefen namiji amma babu sauki ta gefen mace don haka yasa ake tsare gefen mace kafin ma a kulla auren ana tsare gefen mace kafin ma a kulla auren don kada ta samu matsala a rayuwarta su wannan shine abu na biyu muhimmi wanda ya kamata mu sani game da alkafa'a alkafa'a ta takaita ga gefen miji banda gefen mace wannan shine abin da malamin fiqh suke cewa to sai na uku me dalilin da yasa aka ce waɗannan abubuwa da muka kirga sharuɗa ne na alkafa'a misali mun yi magana ta annasabu annasabu dangantakar mutum ana la'akari da ƙabilar mutum a lokacin aure shine annasab dangantakar mutum wato ba za ka ba da auren yarka ba sai ka san asalin mutum wani yare ne da sauransu shine annasab to sannan kuma dole ka san halinsa dole ka san addininsa dole ka san sana'arsa kasancewar yana da yanci da sauransu me hujjar wannan to su ne dalilan da ibn hajar ya fara kawowa a wannan littafi me hujjar alkafa'a a sunnar manzon Allah sai mu ci gaba da karatu an ibn umara an karbo hadisi daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa kala kala rasulullah sallallahu alaihi sallam abdullahi bin umar ya ce manzon Allah ya ce al'arabu ba'abuhum atfa'u ba'abin larabawa sashinsu madaidaitan sashi ne larabawa gaba ɗayansu sashinsu madaidaitan sashi ne me ake nufi wato duk wani balarabe kowane irin balarabe daga kowane yanki yana iya auren kowace balarabiya mazan Allah yana nufin larabawa gaba ɗaya sashen su daga sashi wato daraja su guda ne Walmawali yantattun bayi kuma ba'abuhum akfa'u abin Sashen su madaidaitan sashi saboda haka idan aka ce wannan mutumin bawa ne an yanta shi to ko da jar ne ko da jar fata ne da shi da bakar fata baiwa da aka yanta ta duk daraja su guda ne shi ne ma'anan almawali almawali bayi waɗanda an yanta su manzon Allah ya ce sashin su madaidaitan sashi kaga wannan ya kasa mutane kashi biyu kashi guda masu yanci kashi guda marasa yanci larabawa gaba su madaidaita madaidaita wato juna ne sannan yantattun bayi su ma madaidaita juna ne sai manzo Allah ya ce illa ha'ikan sai dai masaki au hajjamun ko mai rikon sana'ar yin kaho sai dai masaki ko mai rikon sana'ar yin kaho wato abinda annabi yake nufi anan itibaru sana'a fil kafa'a kaga ashe sana'a ta shigo cikin alkafa'a tunda manzon Allah yake sai dai masaki Faƙar tufafi ai sana'a ce idan aka ce kuma yin ƙaho ga mutane kamar wanda wanzamai suke yi akan ɗauka ba wanzanci gaba ɗayan shi ba alhajjamu mai yin ƙaho kawai wanzanci ya shafi kamar aski da sauransu ba wanzanci ake nufi ba kamar larabawa su yana kasancewa kashi biya ko wanda za ka samu hajjamun yin ƙaho kaɗai yake banda aski da sauransu to idan mutum ya zama sana'ar shi yin kaho ne kaga manzon Allah sai ya ware shi daga Larabawa. larabawa sassan su ga sassa madaidaita ne amma idan aka samu mutumin da sana'ar sa yin kaho to kaga kenan darajarsa ta sauka a bisa ga wannan hadisi rawahu al-hakim al-imam al-hakim ya rawaito sai ibnu hajar ya ce wa fi isnadihi rawin lam yusanna a cikin isnadin hadisin akwai wani marwaici wanda ba a kira sunansa ba to kaga hadisin yana da gibi hadisin yana da gibi waskankarahu abu hatim kuma abu hatim ya kyamaci wannan hadisi abu hatim babban malamin hadisi ne asalin hadisin yanda ya taho a wasu riwayoyin quraishun ba'dhum akfa'u ba'd batnun bi batnin wal arabu ba'dhum akfa'u li akfa'u li ba'dhin qabilatun bi qabila wal mawali ba'dhum akfa'u li ba'dhin rajulun bi rajul isnadin hadisin yana da rauni kusan duk malaman hadisin suka ta wannan hadisi sun ce hadisin nan bai inganta ba duk malaman masana hadisi misali al-imam al ya kawo shi a littafin sunan kobara kubra ya ce hadisin bai da kyau ibn hajar da ya kawo shi a nan ya yi magana a kansa a cikin fathul bari mujallar na tara shafin 35 haka nan al'imamu shaukani a littafin na yallo akwar mujallar na shida shafi na 263 masana hadisi da yawa suna cewa wannan hadisin ma ƙarya ne aka yi wa manzon Allah wannan hadisin ƙarya ce aka yi ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masana hadisi suna tabbatar da haka babu wani hadisin da babu wani masanin hadisi da ya ce hadisin ne yana da kyau amma me yasa ibn hajar ya kawo saboda an gina fikihu a kansa an gina fikihu a kansa masana fikihu sukan gina hukunci da hadisi kuma ba lalle bane ya kasance sun san suna da ilimin hadisi saboda ilimin hadisi daban ilimin fikihu daban to zaka samu sun gina hukunci musan cewa sun gina akan hadisin da ya zama ƙarya ne ba an gina hukunci alhali abinda aka gina hukuncin akai bai inganta ba to abinda ya faru kenan malaman fikihu sun gina hukunci akai ai shine ma'anar bulugul maram adillatul ahkami ai shi ibnu hajar yana kawo mana dalilai da suka sa aka gina hukunci ko da dalilin bai inganta ba saboda ka shi zai kawo maka dalili kana ji malaman fikihu suna cewa kaza eh to ga dalili to sai ce kuma bai inganta ba sai ya wuce ya ci gaba ya ce walahu shahidun hadisin yana da wata riwaya da ta zama shaida inda al yana musnadul imam al an mu'azibin jabalin kamar yadda aka samu wannan daga ibn umar an samu wata riwayar daga mu'azibin jabalin shi ma sahabin manzon Allah Sosai ibn hajar ya ce bisanadin sanadin munqafi'in shi ma isnadin a katse yake idan an ce isnadi yana katse shi ma yana da gibi hadisin dai bai inganta ba yanda hadisin ya zo cikin musnadul imamin bazar an mu'azibi ni jabalin radiyallahu anhu qala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'arabu arabu akfa'un li ba'din larabawa sashin su madaidaita ne ga sashi wal mawali akfa'ul li ba'd bayi su ma sashin su madaidaita ne ga sashi to ibnu hajar ya kawo wannan riwayar din ma ya kawo ta a cikin fathul bari mujallal na tara shafi na 135 isnadin hadisin yana da rauni kamar muhammad nasiruddin al-albani a littafin irwaul galil a mujallar na shida shafin 268 waɗannan hadisan guda biyu da muka karanta da hadisan abdullahi bin umar da hadisan mu'azu bin jabalin ya ce gaba ɗayansu ƙarya aka yi wa manzon Allah ba su da asali kwata-kwata ba su da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam so kaga wannan hujja tana da rauni hujja tana da rauni akwai hadisai daban-daban waɗanda aka kawo amma shi ibn hajar ya kawo wannan hadisin guda ɗaya wanda yake da rassa guda biyu ya samu riwayar abdullahi bin umar da kuma riwaya ta mu'azub ni jabal sai ya kyale bai kawo sauran ba bai amma akwai hadisai da aka samu waɗanda suke zama dalilai na buƙatar a samu daidaita a tsakanin manemi da kuma ita mace wannan shine guda ibn hajar bai kawo su ba ina so in karanta wasu na biyu akwai hadisin jabir ibn hajar bai kawo a nan ba jabir ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku sani la yuzawwiju nisaa illa al-awliya babu mai ikon ya aurar da mata sai waliyansu Ba ka da ikon ka aurar da mace sai dai waliyinta kuma waliyi shari'a ta riga ta ayyana shi ba kai zaka zaba ba an riga an zaɓi waliyin mace manzo Allah ya ce ba mai ikon aurar da mace sai waliyinta to sai annabi ya ce wala yuzawwajna illa min al-akfa'i kuma kada a aurar da mace sai ga madaidaitansu kar a aurar da mata sai ga mazan da sun daidaita da su to kaga na an samu hujjar alkafa'a kenan ta wannan hadisi na Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda to amma shi kansa hadisin yana musnadul imam a'la eh, eh, ya'la kuma hadisin yana da rauni musnadul imam abi ya'la hadisin da'ifun wanda ya tawo cikin nasbur raya na al-imam zailai mujalla na uku shafi na 262 so wannan hadisin na Jabir shi ma bai inganta ba na uku akwai hadisin Salman al-Farisi shi ma dai akan alkafa'a salmanul farisi ya ce na hana rasulullahi annan kiha nisa al'arab kasan salmanul farisi ba balarabe ba ne shi yasa ake kiransa alfarisi mutumin farisa ne mutumin gabacin duniya mutumin yankin iran zuwa gaba mutumin farisa ne ba balarabe ba ne to sai SalmanulFarisi farisi ya ce manzon Allah ya hana mu mu auri matan larabawa kaga shi ba balarabe ba saboda haka ba yi da ikon ya auri balarabe saboda me saboda bai daidaita da ita ba bai daidaita da ita ba balarabiya tana da daraja sama da yarensa saboda haka ba a yadda ya aure ta ba nahana rasulullahi annan kiha nisa al-arab hadisin yana al-mu'jam al-awsat na al-imam da kuma al kabir a riwaya ta al-mu'jam al-kabir eh, ta al-imam tabarani sai yace nufaddilukum bi fadli rasulillah salman al-farisi yace muna fifita ku ku larabawa muna daraja ku saboda darajar manzon Allah wato tunda manzon Allah balarabe ne to mun daraja ku manzon Allah balarabe ne saboda ka yaran ku na larabci ya fi namu mun yadda darajar ku ta fita mu abinda salmanin farisi yake faɗa kenan sai ya yace la a kun don haka ba za mu iya auren matan ku ba wato matan ku sun fi karfin mu balarabiya ba za ta auri, saboda in ta auri ba farisi na kasace gare ta saboda yaranta yana sama da nashi to shi kansa wannan hadisin na salmanin farisi gaba ɗaya duk inda ka samu riwaya ta ba ta inganta ba yana majma'u zawaid hadisi na 7445 to sannan akwai hadisi na hudu hadisi na hudu shine hadisin sabitun al-bunani ya bada labari sabitun al-bunani tabi'i ne sabitun al-bunani yace abu darda'i abu darda'i dama aminin salmanul farisi ne dukansu sahabban manzon Allah ne abu darda'i aminin salmanin farisi saboda haka sai suka tafi ya kubu alaihi imra'atan min bani laifin salmanin farisi ya samu abu darda ya ce to na ga wata bazawara a kabilar banu laifi ina so ka je ka yi min magana fadakala saboda haka abu darda ita ya shiga wajen iyayen wannan bazawarai fadakara fadula salman da ya shiga aka ba shi damar yi magana sai ce to ni sahabi manzon Allah ne sannan al-Farisi amini na ne kuma shi ma sahabi ne kun dai san falalarsa ya dinga kirga martabobin sannan al-Farisi babu laifi idan mutum ya tafi neman aure ya bayyana alkhairinsa wannan shari'a ta tabbatar da haka shi kansa manzon Allah ya yi idan ka tafi neman aure ka yi ƙoƙarin fito da wani abin da mutane ba sani ba domin kar wannan damar ta kubuce maka saboda haka da ya je sai yana ta kirga, salmanin farisi kaza ne kaza ne kaza ne a ƙarshe sai ya ce annahu ya kubu ta kun fulana ya turo ni ne saboda in nema masa yar kuwanci sai suka ce to amma salmanu da kake magana duk wannan falalar da ka kirga mun yarda da su falanu zawujihu amma ba za mu ba shi aure ba saboda me saboda shi ba balarabe bane walakin na nuzawujuka amma tun da kai ne ka zo neman auren mun ba ka auren kai to abu dardai sai ya fita cikin damuwa ta zo wajen hafin makaraja lokacin da ya tawai samu salmanul faris ya ce ina huka na shai'u ne ce kai wani abu ya auku fa wa inni astahi an azkura zalika ni ko ina kunyar ma ina jin kunya in faɗa abin da ya faru salman farisi ya ce wa ma zalika gai mun bayani kawai mana abokina sai abu darda ya ce to kaji kaji ga abin da ya faru na je wajen waɗannan mutane sun ce ba za su baka ba saboda kai ba balarabe ba ne nan take suka ce sun bani sai salman farisi ya ce ana a haƙo an astahi minka ai ni na fi cancantar in ji kunyarka ni na fi cancantar in ji kunyarka domin an aqubaha ta dace in neme ta ba in ji salman faris ya ce domin bai dace in neme ta ba saboda me ya ce kabilar manzon Allah darajanta ya fi nawa kabilar na sama da nawa saboda ka ni ya kamata in ji kunyar nemanta ba kai ne ya kamata ka ji kunyar gaya min gaskiya ba wa kana Allahu qad halaka bare kuma Allah ma ya riga ya hukunta matarka ce sai ina taya ka murna ga sahabbai kenan ba matsala to amma duk da haka malaman hadisi sun ce labarin gaba ɗaya bai da asali fal hadisu munqati shi ma hadisin an samu gibi a cikin sa fala yasluhu lil ihtijaj bihi shi ma bai isa zama hujja ba bai isa zama hujja cewa wata kabila tafi wata ba har da za a ce sanmanul farisi ba shi da ikon ya auri Balarabiya saboda yarensa farisiyya tana ƙasa da darajar larabci na biyar shine hadisin sayyiduna ali bin abi talib hadisin sayyiduna ali yace ya gaya ma 'ya'yansa ya musu wasiya ya baniya la takhrujuna la takhrujunna illa ila al-akfa'i yana musu wasiya yace ya ku 'ya'yana ko bayan na rasu kar ku yadda ku aurar da 'ya'yanku mata sai ga maza waɗanda suka dace da su sai ga maza waɗanda suka yi daidai da su ba waɗanda suke ƙasa da su ba sai suka ce ya abana ya kai babanmu kuma akfa'u su waɗanne ne mazan da suka yi daidai da mu sai ba da misali da azubairu bin al'awam ya ce to kamar yaran azubairu bin al'awam yana nufin yaran shawa larabawa makusantar manzon Allah wannan ma yana cikin al-mu'jamul kabir hadisi na 235 shi ma hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib da'ifun shi ma yana da rauni to don haka waɗannan misalai guda biyar muka bayar shi ibnu hajar da ya rubuta littafin nan ya riga ya san waɗannan hadisai gaba ɗayansu ya ƙi kawo su domin ba amfani don dukkan su ba su inganta ba sai ki kawo su sai kawo guda biyu a matsayin shaida kawai in ka samu aunul ma'bud wato sharhin sunan abi a mujallar na shida shafin 102 malamin yana cewa mai littafin ya ce lam yasbut fi i'tibaril kafa'ati bin nasabi hadisu babu hadisi daya wanda ya inganta daga manzon Allah game da la'akari da ƙabila kafin a ba da aure babu wannan hadisin duk wani hadisi da ka gani wanda za a ce ana la'akari da asalin mutum kafin a ba da aure wannan hadisin bai inganta ba duk wani hadisi da ka gani wannan dalilin ya sa limamu ne a kitabu eh, a failul jarrar eh, mujallar na biyu shafi na 291 ita za ta karrara laka zalika idza ƙarrara laka hadha arafta anna al-mu'tabar huwa al-kafa'a fi ad-din wal in mun dubi waɗannan abubuwa da aka kirga a yi la'akari da kabilar mutum a yi la'akari da sana'arsa a yi la'akari da samun shi a yi la'akari da dukiyarsa da asalinsa duk waɗannan ba hadisi da inganta daga manzon Allah a kai abu biyu ne ya tabbata abubuwa guda biyu la'akari da addini da hali wannan ya tabbata daga manzon Allah wannan ya tabbata daga manzon Allah ba maganar kabila ba maganar asali da sana'a da dukiya la lakin lamma akbara bi anna hasaba ahli dunya almal wa akbara anna fi ummatihi salata min amr jahiliya annabi lokacin da ya taho ya tarar da larabawa suna da waɗannan miyagun halaye babu shakka ba su yadda su baka aure idan kabilar ka ta gaza kabilar su a wajen daraja ba za su baka aure ba lokacin da manzon Allah ya taho yayi ta fada da wannan har ma annabi yana cewa jama'ar sa al'ummar sa ba za su bar al'amarin jahiliya ba ta waɗannan abubuwa ya hana amma har zuwa yanzu har zuwa yanzu ka ka nemi balarabi ya ka gani kana bakar fata to sai ka yi ta'a. har zuwa yanzu annabi ya faɗa ya ce duk da cewar ya hana mutane ba za su bar la'akari da ƙabila da asali ta wajen ba da aure ba shi ne yake cewa kana ta kufin fin nasabi wal mali min as'abi ma yanzilu bi man la yu'minu billahi wal yawmil akhir in dai ba addini ne ya ratsa balarabe ba mawuyaci ne dauki yarsa ya ba bakar fata ko ya dauki yarsa ya ba mu wani ma wanda ba balarabe ba al-imamu shaukani yake faɗin wannan wanda ya fi shekara 200 da yan kai da rasuwa yana cewa sai mutumin da ya imani da Allah shine wanda bai la'akari da wannan annabi ya faɗa ce ya sani ya hana amma ba za a daina ba to don haka hadisin da ya inganta daga manzon Allah shi ne idza atakum man tarbawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju mutumin da kuka yarda da halinsa kuka yarda da addininsa sai ya zo neman aure manzon Allah ya ce ku bashi aure kaga manzon Allah bai ce ku tambayi kabilarsa asalinsa dukiyarsa sana'arsa duk wannan manzon Allah babu shi idza atakum man tarbawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu da kuma cikin ikon Allah duk mazhabobin musuluncin nan mazhaba guda ce ta yi riko da wannan hadisi ita ce mazhabar alimawu malik Allah ya mishi rahama alimawu malik bai yadda da wannan la'akari da kabila asali waye cewa ababu shi ne alimawu tsibi ya ce wa fil hadisi dalilun li malik fa ina hu ya kulu la yura'a fil kafa'ati illa din wal khuluq illa din wal babu abin da ake la'akari da shi ta wajen ba da aure sai addini da hali waɗannan babu sassauci shi sa zan Allah ya ce a taku mantar bauna ya taho neman auren yarka to kai ma akwai aikin da za ka yi manzan Allah ya ce sai ka yarda da halinsa da addininsa kafin ka ba shi auren to kaga amana kenan to amma da ya taho neman aurenka sai ka duba ai dan gidan sarki kaza ne ko gwamnawa ne shine ubansa ko ko a'a mai kuɗi ne to kaga duk abin da manzon Allah ya fada ba nan kake duba ba kuma kana iya ba mutum yarka saboda yana da kuɗi yau gobe ta talauci muga ta tsiya yau saboda haka abin da ake la'akari da shi hali da kuma addini hali da addini in ji manzon Allah in ka doyi fatawa islamiyya mujallar na uku shafi na ɗari da goma hali da addini kuma matukar baka yi la'akari da wannan ba ci amanar Allah duk wanda bai lura da har bincike sai ka yi ba wai za ka kyale ba ne yana neman yarka to sai ka bincika addininsa kuma ka binciki halinsa idan biyun nan sun samu falila alhamdu al-usaimin a littafin fatawa nurun ala darbi mujallar na goma sha tara shafi na biyu rajulu imra'a idan mutum ya nemi wata mace wa kana za wa khuluqin mardiyin mutumin ya zama mai addini ne kuma yana da hali na kwarai fa innal mashru'a an yujaba wa yuzawwaj abinda aka shar'anta shine a bashi auren sai ya ce wa hada da abu salaf wannan shine asali abinda salafus Salihu suka yi riko da shi Layan duru na al-manasib wal amwal salaf ba sa duba matsayinka ba a duba dukiyarka in ka dubi tafsirin al kurtubi yana cewa wattaqiyul mu'min afdal min al nasibi idan aka samu mumini mai kiyaye Allah ya fi a samu mai asali amma mutumin banza fa in kana taqiyai ne fa hina idan yuqaddamu nasib idan da za a samu mutum bai sun taho kowannen su yana da addini kowannen su yana da hali to nan sai a ce to bari mu dubi asali kuma kaga kenan sai da aka fara da addini kafin asali in ji al-Imam to wannan shine abu na uku sai abu na hudu Ibn Hajar ya kawo hadisi ɗaya tak mai reshe biyu akan dalilin alkafa'a kuma hadisin bai inganta ba to sai ya kawo dalilin da yake nuna cewar kafa hujja da alkafa'a fin nasabi bayi da asali ya kawo hujja da take nuna ba a la'akari da asalin mutum ta wajen bada aure ga hadisin za karanta wa an fatimata binti qaisin an karbo hadisin daga fatimata binti qaisin al-fihriya al-fihriya ihdal muhajirati babban mata ce wannan tana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa madina kuma sannan saboda asalinta ta haɗa dangantaka da manzon Allah sahabiya ce fitacciya sannan kuma mai daraja don tana cikin waɗanda suka fara musulunta sannan kuma gashi tana da asali ta haɗa dangantaka da manzon Allah fatimatu bintu qais annan nabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi annabi qala laha ce mata annabi ya ce mata an ankihi usamata ki aure usama kina aka ce ki aure usama bin zaid bin harisa ki aure usama maza Allah ya mata umarni kenan hadisin rawahu muslim al-imam muslim ya kawo shi yana babul mutallaqa salatan la nafaqata laha hadisi na 1480 to wannan usama din wanda annabi yake ce mata ta aure shi shine usama bin zaid bin harisa babansa shine zaid bin harisa baban usama sunan shi zaid bin harisa bawan khadija matar manzon Allah bawan khadija matar manzon Allah fa wahabathu li rasulillah sai ta yi kyautar wannan bawa ga manzon Allah khadija ita ce mai mallakar baban usama din shine zaid bin harisa lokacin da take tare da manzon Allah sai ta yi kyautar shi zaid bin harisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan zaid bin harisa din annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yanzu an masa kyautan shi kaga ya zama bawan manzon Allah shi zai da bin harisa to asali shi kuma annabi yana da baiwar da ya gada wajen mahaifinsa ita ce ummu aiman annabi ya gaji wata baiwa ummu aiman ya gaji baiwa ummu aiman alhabashiya bakar fata ce bakar fata ce baiwar baban manzon Allah to gashi khadija ta mar kyautan bawa shine zaid bin harisa zaid bin harisa din nan kuma balarabe jar fata ne sosai farfata fata ne amma ummu ayman baiwar mahaifin manzon Allah wanda annabi ya gada ita kuma bakar fata ce baka ce wuluk to saboda haka sai aure ya shiga tsakanin zaid bin harisa da ummu ayman sai suka haifi usama suka haifi usama a gidan manzon Allah aka haifi Usama bin Zaidin sai Usama ya fito baki kirin ya biyo mahaifiyarsa maimakon ya biyo baban shi Zaid bin Harisa to amma wani abin sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin son yaro kuma ya girma al-Hassan bin Ali da shekara goma ya girma al-Hassan bin Ali jikan manzon Allah ya girme shi da shekara da ta ɗara goma to a nan, kaga kenan usama din nan darajarsa ba ta kai ta ita fatimatu bintu kaisin ba fatimatu bintu kaisin balarabiya ce tana da dangantaka ma da manzon Allah gaba da baya bakurai balarabiya ce sannan gashi annabi ya ce ta auri usama usama kuwa uwarsa baiwa ubansa bawa ubansa balarabe uwarsa bakar fata yanzu a nan kaga idan da a ce akwai alkafa'a fil nasabi ana la'akari da asalin mutum kafin a bada aure ai da annabi bai ce ta aure usama ba wannan shine dalilin da ya sa ibnu hajar ya kawo wannan hadisin don ya nuna maka alkafa'atu fil nasabi ba shi da asali a sunnar manzon Allah wato yanda labarin ya taho fatima bintu ta tace mijinta sunansa abu amrin bin hafsin abdulhamid al-makhzumi shine mijinta wanda shi ma yana daga cikin sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ana nan rabuwa ya dinga shiga tsakaninsu tsallakaha albatta har dai aka kai rabuwa ya kai kashi uku tsallakaha tsalakan tsarar bihi mabtuta bisalati saki ya kai uku aure ya kare wa huwa ga'ibun shi kuma baya gari mijin a lokacin da ya aiko sakin baya magani fa arsala ilaiha wakilahu bi sha'ir saboda ka sai ya aiko wani wakilinsa daga inda ya tafiya ya ba shi hatsi na sha'ir ya ce ka kai wa matan nan yanzu aure ya kare tsakaninmu amma ga taimako ta rike wannan hatsin ta yi amfani da shi wakilin da ya taho ya bata ya ce mata to ga abin da mijinki ya aiko mijinki ya aiko cewar in kawo miki wannan hatsi na sha'ir sai ta rena ta ce aikin banza ya za ku bani wannan dan hatsi wannan hatsin shi ne zan rike in yi idda shi ne sai shi wannan wakilin nata ya ce wallahi malaki alaina min sha'ir ai wannan hatsin ma da kika ga mun baki taimako ne ba hakkin mu bane ma mu ciyar da ke saboda idan saki ya kai uku mutum ba zai ciyar da mata ba saki ya kai uku ai ba a gidanka ma za ta yi idda ba ba za ta yi idda a gidanka ba mace tana idda a gidan miji ne idan sakin ɗaya ko biyu amma idan saki ya kai uku ba za ta yi idda a gidan ba sau da ka kaga kenan babu ciyarwa Shi ne sai wakilin mijin ya ce ai wannan hatsin ma da kika ga mun baki taimako ne gudunmawa ce ba wai wajibi ne mu ciyar da ke ba to wannan abin sai ya bata mata rai saboda haka sai ta tashi ta zo wajen manzon Allah fa ja'a rasulullah ya rasulullah mijina abu amr bin hafsin al makzumi ya sake ni sakin ya kai uku saboda haka sai ya turo wani da hatsi dan kadan ya kawo min ni kuma raina ya baci sai yake cewa wai ai ba dole bane masu ciyar da ni sai manzon Allah ya tabbatar da wannan yace mata laisa laki alaihi nafaka babu shakka mijinki ba zai ciyar da ke ba babu ciyarwa da ke waje ba akan mijinki saboda saki ya kai uku to sai Allah ya ce abin da ya kamata an ta'atar da fi baiti ummu sharikin al-ansariya ki je gidan ummu sharik al-ansariya ki zauna ki idda kaga dai ba gidan mijin naka ba wannan yana cikin dalilai da suke nuna cewa idan saki ya kai uku mace ba za ta yi idda a gidan miji ba manzon Allah ya ce ki koma gidan ummu sharik al-ansariya ita wannan ummu sharik mun yi magana a baya akan ta wata mata ce a garin Madina mai kudi mai zuciyar taimakon bayin Allah ta ware sashi guda a gidanta saboda saukan baki saboda haka in ka taho kaga yadda sahabban manzon Allah ke sauka a gidanta ga ta kuma mace ne mace ce sahabiyar manzon Allah mai karfin imani ga dukiya to annabi ya ce ki je ki yi idda a gidanta sai manzon Allah ya ce a'a karki je nan take sai manzon Allah ya tuna tilka imra'atun yaghshaha ashabi na tuna ita wannan ummu sharikin din sahabbai suna mamayan gidan saboda ka bai dace a ce irin wannan gida da maza na yawan shiga ki zai ki idda ba sai maza Allah ya ce eh, itaddi inda ibnu ummi maktum ki koma gidan eh, ibnu ummi maktum ki idda shi ibnu eh, ummi maktum dinna fa innahu rajulun a'ama makahu ne tabaina fiya baki zaki ya aje tufafin ki baya gani fa idza halatta sai maza Allah ya ce to amma da kin gama idda fa'azini fa'azini ne ki sanar da ni da kin gama idda ki sanar da ni kaga annabi yana da yana da interest yana yana da nashi zabi tunda annabi ya ji saki uku ne kaga ke na wancan mijin dai ba zai dawo ba shine manzo Allah ya ce in kin gama idda ki sanar da ni saboda annabi yana da wani zabi da yake so ya mata shine tace falamma halaltu lokacin da na gama idda zakartu lahu sai nazo ce masa ya rasulullah to na gama idda amma Mu'awiyya bin abi sufyan abu jaham shine amir bin huzaifa al-adawi waɗannan dukkansu dukkansu qurayshawa ne abu sufyan eh, eh, muawiya bin abi sufyan sannan ga abu jaham amir bin huzaifa al-adawi dukkansu mutanen makka ne ƙurashawa ne manyan mutane ne kaga a lokacin duka kowannensu ya dace aure ta saboda ita ma ba qurayshiya ce tana ji da asali kowannensu yana ji da asali ta ce ni dukansu kowannensu ya zo nema na fakalar rasulullah sai maza Allah ya ce to barin gaya miki gaskiya shi abu jaham din nan amir bin huzaifa fala ya ba'u asahu an atiki baya aje sandarsa Sun ji manzon Allah a riwaya ta biyu ya ce farajulun barrabun linnisa'i mutum ne mai dukan mata annabi ya gaya mata shi sa aka ce idan an taho aure duk wani hali mara kyau na mutum a fallasa duk wani hali mara kyau na mutum a fallasa ba gulma bace saboda za a ci wannan mata amma ka sani maneminta yana da wani mugun hali sai ka rufe baki saboda a gyara aure ka cuce ta duk abin da ka sani game da manemi mara kyau ya kamata ka faɗa manzon Allah da kansa yake gaya mata yace zan gaya miki gaskiya Abu Jaham baya aji sanda saboda tsaban duka dukan mata yake Abu Muawiya kuma fasulukun talaka ne bai da komi ba kuɗi ashe kaga shi ma idan mutum bai da sana'a ko da wani abu kana iya faɗa lokacin aure wani mai ka sani game da wani yace to mutumin kirki ne amma ba sana'a ba laifi ka faɗi gaskiyarka shi ne manzo Allah ya ce la mala lahu saboda haka kowannensu yana da nashi aibu amma ni zaɓi na an kihi ta bin zaid manzo Allah sai ya ce ki auri usama dan zaidu sai ranta ya bace saboda al'ada ta larabawa usama bawa ne eh, ɗan bawa domin babansa zaidu bin harisa bawa ne uwarsa baiwa ce uwarsa bakar fata ce ubansa ba Larabe ne da darajarsa bai kai ta ƙurashawa ba ta duk inda ka duba gaba da baya usamu bai kai ta ba saboda kamar zan Allah yana faɗa kare hatu da hannunta ma ta ce usama usama ke gaya wa manzon Allah ce haba ya rasulallah usama shine zan aura saboda wancan al'adar tasu na cewa ƙuraishawa suna da wata daraja sama da sauran larabawa sai mazan Allah ya sake cewa an kihi usama ta bin zaidi ki auri usama ɗan zaidu ta yi shiru sai mazan Allah ya ce mata ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki ki wa Allah biyayya ki wa manzon Allah biyayya ya fi alkhairi gare ki manzo Allah sai ce an kihe usama ta ce ce fa'atan li rasulillah fa naka hadu saboda ka sai ta auri usama kaga manzo Allah ya kashe wata al'ada al'ada cewa wata kabila darajar ta tafi ta wata saboda haka ba za a ba mu wata kabila aure ba saboda wannan kabilar makaskanciya ce lokacin da annabi ya hada auren shine ita da kanta ta ce faja'alallahu fihi khairan waqtu bitu Allah ya sa alkhairi ga Usama sai da aka wayi a gari a garin Madina idan ma na wuce aka ce ai ga matan Usama sai mata ce kai wannan ta ji daɗi wato sai zama ma ana sha'awar ina ma mata su suka aure Usama ba ita ba manzon Allah ya riga ya sani Allah ya sanar da shi wannan hadisin yana sahihu Muslim hadisi na 480 alhamdulillah da sai matsala ta sana'a domin daga cikin ah, ah, wato sharuɗa na alkafa'a akwai sana'ar mutum kamar yadda malaman fikiyo suka yi magana ta dalilin haka ibnu hajar ya kawo hadisi na gaba don ya nuna la'akari da sana'a kafin a bawa mutum aure shi ma ba shi da asali daga manzan Allah wa ana bi hurairata kuma an karɓo hadisi daga abu radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bani bayadata ya ku banu bayada ankihu abahindin ku ba mu abuhin da aure ku ba mu abuhin da aure wato wani yantaccen bawa ne su banu bayada larabawa ne musulman madina musulman madina cikin madina aka samu wannan ana kiransu banul bayaba min al suna daga cikin musulman madina to sai ya zama shi wannan abu hindi din bawansu ne sun yanta shi bawansu ne sun yanta shi to kaga zai wuya su bashi aure shine manzon Allah yake gaya ma banu bayaba din ya ku banu bayaba ku ba mu abuhin da aure wa an kihu ilai kuma ku auren masa ku aure nashi wato ku aure nashi ku ba shi aure wato a samu aure tsakanin ku da shi kar ku ki ba shi aure kuma kar ku ki auren wani nashi wato kuna da damar ku aure ƴaƴansa uktubu ilaihi banatahu wala tukhrijuhu minkum kada ku fitar da abu hindi daga cikinku saboda kawai sana'ar shi shi yasa ya ce wa kana hajjaman ya kasance mai yi ma mutane kaho ne yana yi wa mutane kaho sana'a shi kenan to anan kaga kenan a garin madina akwai kabila da ake kiranta banu bayaba akwai wani mutum daga cikinsu ana kiransa abu hindi wannan abu hindi din da can bawansu ne aka yanta shi sai zamanto sana'arsa ita ce yi wa mutane kaho marasa lafiya to shi wannan ita wannan sana'a ko larabawa sun dauke ta sana'a ce makaskanciya to saboda haka ba sun ki su bashi aure sun ki su ba mashi Abu Hindi aure wannan kabilar sannan kuma babu wani wanda ke sha'awar ma ya auri wani daga cikin gidan shi shine manzon Allah ya kawar da wannan al'ada yace ya ku banu bayaba ku ba mu Abu Hindi aure kuma ku auri wani nashi ya zama akwai aure tsakaninku da su rawahu Abu Dawud al abu dawud ya rawaito yana babun filkafa'a kafa'a wal hakim da kuma al-imam hakim bi sanadin jayyidin isnadin hadisin yana da kyau yadda hadisin ya zo cikin abu uh, uh, sunan abi dawud hadisin abu huraira yadda hadisin ya zo inna aba din shi wannan mutumin yantaccen bawan mai yin kaho annabi ya kira shi hajaman nabiya fil lokacin da ya taho sai annabi ya ce kamin kaho sai ya ma annabi kaho a tsakiyarka a tsakiyarka yi wa annabi kaho lokacin da ya gama kaho sai manzo Allah ya ce ya bani bayaba ankihu abahindin wa ankihu ilai ya ku banu ba ku ba ma abu hindi aure kuma ku aure wani nashi wato a samu aure a tsakaninku da shi me yasa ba su san su ba shi aure saboda sana'ar shi yin kaho don akwai ƙasƙanci ga wanda ya riki wannan sana'a a wancan lokaci sai annabi ya ce a'a don me za ku ki ba shi aure saboda sana'ar shi ƙaho manzo Allah sai ya ce musu wa in kana fi shay'in mimma tadawuna bihi khairun fal hijama idan ma akwai wani abu da ake samun waraka daga cikin duk maganin da kuke amfani da shi yana gaya musu manzo Allah ya ce duk magungunan da kuke amfani da su in ma akwai abin da ake samun alkhairi a samu waraka take ta amfani da shi bai wuce yin kaho din ba kaga annabi yake nuna musu ai mai yin kaho ya kamata a bawa aure ba wai saboda mutum yana yin kaho an kishi ba domin kaho ta dalilinsa ake samun waraka sai zama mutumin nan sana'ar ta kenan in baka da lafiya ya zo maka kaho in ya maka kaho ka samu sauki sai ka ce ba zan ba mu wani aure ba kuma ya taimake ka sai manzo Allah yake nuna kamar akwai shirme a cikin eh, sha'anin su kuma ba su kadai bane in ka dubi al'umomi daban-daban zaka ga duk suna da wannan misali Hausawa suna da wannan al'ada ban san yanzu ba a da idan mutum sana'ar safawa ne ba za a ba shi aure ba idan mahauci ne ta ce a wani ai mahauci ne karku ba shi aure to abinda manzon Allah yake faɗa yanzu an ki abawa mai yin kaho aure manzon Allah ya kira shi ya mar manzon Allah ya samu lafiya wa ya kamata a bawa aure wanda ya amfane ka to yanzu idan ka ce ba za ka bawa mahauci yarka aure ba amma kuma duk yamma za ka aika mahauta don Allah ya sayo min naman miya a wannan ya zama shiririta idan ba mahautan ya za a yi ka samu nama to kaga shi ne abinda manzon Allah yake gaya musu yana cewa kun ƙi ku ba shi aure saboda sana'ar shi kuma sana'ar shi din nan in ma akwai sana'ar da take da albarka to ɗaɗɗaya ne ta kai na shi manzon Allah yake saboda ainan take ana samu waraka ta dalilinsa to ba shi kadai bane akwai wani wani mai yin kahon shi ma ana kiransa Abu Tayyiba Abu Tayyiba to wannan abu taiba ya nemi wata mata ita kuma tana kabilar banu bayaba ita ma kamar dai abu hindi shi wannan abu taiba sunan shi nafi'u annahu abdun min bani harita amma shi ba bawan banu bayaba bane bawan banu harisa asali wanda ta mallake shi ana kiranta muhayyifatu bintu mas'udin al-ansari daga baya ta yanta shi to sai ya ga wata mace yana so ya aura fa abau an yuzawwiju suka ce ba za su bashi aure ba da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah kabilar banu bayad sun hana ni aure saboda ni sana'a ta hajjam wato ina ina yi wa mutane kaho shine sai manzon Allah ya aika musu ya ce musu zawuju aba taiba ku ba mu abu taiba aure illa taf'aluhu in ko kun ki shi aure ta takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to fitina za ta auku a doron ƙasa da kuma barna mai yawa kaga annabi yana mana ishara da cewar idan an hana mutum aure saboda sana'a to babu shakka an buɗe ƙofar fasadi lokacin da sako isa gare su suka ce na'am wa karama mun yadda ya rasulullah suka ba shi aure to haka nan bilal kaga bilal ai bawa ne asalinsa sidna abubakar ya sai shi yantar shi ma ya nemi aure a gidan wasu larabawa suka ki yadda sai manzon Allah ya aika musu kullahum ya ce wa bilal ka koma ka gaya musu inna rasulallahi ya amurukum an tuzawwijuni ka koma ka gaya musu manzon Allah ya ce ku ban aure kuma abin da ya faru kenan suka bashi auren kaga annabi yana ta kokarin ya kashe wannan al'ada ta cewar ana la'akari da asalin mutum kafin a bashi aure da kuma al'adar ana la'akari da sana'ar mutum kafin a bashi aure domin haka akwai ma hadisai da suke nuna da mutumin da ya mai da sa saka saka kuma ai kaga ba abin kunya bane ma sakan tufafi to ba a bashi aure da wanda ya zamanto hajjam da wanda ya zamanto rini shine sana'arsa rini idan mutum yana sana'ar rini larabawa suna kyamashi da wanda ya zama sana'arsa ita ce shara to ba su bashi aure to la'akari da sana'a kafin zuwan manzon Allah abu ne wanda ya shahara a lokacin da annabi ya taho ya dinga hanawa ta misalai daban-daban na waɗannan hadisai da muke karantawa kamar labarin bilal hadisin yana da kyau yana a talfisul habir hadisin 364 isnaduhu hasanun yana silsilatu sahiha hadisi na 2446 al-imam al-khattabi littafin ma'alimin sunan sharhin sunan Abidawu domin wannan hadisin da muka karanta yana sunan Abidawu dawud hadisin abu huraira al al-khattabi yana sharhi akan wannan hadisin a mujallar na hudu shafi na 400 mujallar na biyu shafi na 400 ma'alimu sunan ya ce hadar hadisu hujjatun li malikin wannan hadisin sai ya zama hujja ga al'imamu malik a kan cewar alkafa'atu biddini wahada hudu na gairi ana la'akari da addinin mutum shi kadai da kuma halinsa wannan shine asali sunnar manzon Allah saboda ka idan mutum ya taho neman auren yarka ba kabilarsa za ka duba ba ba ruwanka da kabilar shi ba ruwanka da sana'ar shi inda ba sata yake ba matukar sana'arsa sana'a ce ta halal wannan ba laifi ba a la'akari da cewa sai wanda ke da kuɗi sai wanda ya zama eh, sana'ar shi ma mai kyau ne sannan za a ba shi ya wannan duk harka wato hanyoyi ne na shaidan wanda yake ta kokarin batar da mu Allah ya mana kariya al malik ya bada misali da waɗannan hadisai da muka karanta hadisin abu hindi da hadisin abu ƙwaiba da hadisin bilal walkafa'atul mu'tabira fi kauri aksarin ulama akasarin malaman sunna sun ce alkafa'a da ake la'akari da shi sun saba wa fahimtar alimamu Malik. amma shi alimamu Malik ya ce abu biyu nan ne kadai a yi la'akari da addini da kuma hali wasu na la'akari da asali da sana'a alhurriya waddinu wa minhum man itabara fiha salama min al'uyub wa atabara ba'dhum al-yasar wasu suna la'akari da dukiya don haka idan mutum ba shi da hali ba za a ba shi aure ba to daga cikin dalilai na malaman sunna da suke cewa alkafa'a bin nasabi ba shi da asali akwai hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar mun karanta shi ina jin a kitabul hajji kwafa rasulullahi ala rahilatihi yawm lokacin da makka ta zama birnin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ranar da makka ta zama ta musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan raƙumi talamar rukuna bi mihjanihi wa ma wajada laha munakhan fil masjidi saboda yawan mutane annabi bai samu inda zai tsugunar da rakuminsa a cikin masallacin ba hatta ukhrijat jadila batn alwadi sai da aka fitar da ita waje fa da aka fitar da raƙumin waje a taguwar nan ta samu ta durkusa su muhammadallahu asna alai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba ga mutane ranar fatu makka manzon Allah yake amma ba'du ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna Allah qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliya alfahari na zamanin jahiliya din nan Allah ya kawar da shi gare ku yanzu babu sauran shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam alfahari shine eh, alfahar wa takabbur mutum ya dinga alfahari yana ji da kai ni kabila ta kaza ne kasa akwai wanda ke ganin wato shi kabilarsa akwai wata daraja yana murna yana ji da kai Maza Allah ya ce Allah ya haramta shi sai Maza Allah ya ce ya ku mutane innaman nasu rajulani ya kamata ku sani mutum biyu ne a duniya mutane biyu ne kacal ba na uku Maza Allah ya ce barrun taqiyyun karimun ala rabbih mutumin kirki mai kiyaye Allah mai daraja a wajen Allah shine mutum guda sai manzo Allah ya ce fajirun shaqiyun hayyanun ala sai mutumin banza mara rabo wanda ba shi da kima a wajen Allah saboda ka a duniya mutane biyu ne ko dai mutumin kirki ko mutumin banza kaga kenan ba magana cika baki kai kabilar ka kaza lokacin da annabi ya faɗi wannan sai karanta aya ta sha uku ta suratul hujurat ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila mun halice ku namiji da mace muka sa ku kuka zama kabilu ƙasa daban-daban me yasa Allah yayi haka dan don kusan juna ba don wannan yafi wannan ba saboda kai sa Allah ya inna akramakum indallah atqakum wanda ya fi ku daraja a wajen Allah shine wanda yafi ku kiyaye Allah idan ka fi kiyaye Allah to ka fi daraja a wajen Allah inna allaha alimun khabir sai da manzon Allah ya karanta ayar gaba ɗayanta sai ya ce aqulu qawli wa astaghfirullaha li wa lakum iya maganar da zan yi kenan Allah ya gafarta mu ya gafarta muku kaji hudubar manzon Allah ranar fathu makka me yasa annabi yayi wannan huduba saboda duk duniya babu mutumin da ke ji da kansa irin shi a garin makka irin shawa sai gashi Allah ya sa makka ta zama ta musulmai manzon Allah ya yi musu ba ya gaya musu wannan ji da kai da kuke yi fa Allah ya kau da shi babu shi babu shi ya wuce manzon Allah ya karanta wannan aya kan cewa wanda ya fi daraja shi ne mai tsoron Allah ba maganar waini asali na bakurai shi wannan babu shi hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 1867 sannan akwai riwayar abu huraira mai kama da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha azza wa jalla qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliya wa fakhraha bil aba'i wanda wannan kalmar ita ce ba ta riwaya ta ta abdullahi bin umar manzon Allah ya ce Allah ya kawar muku da ji da kai jiji da kai na zamanin jahiliya da alfahari da iyaye mutum ya alfahari da iyayensa da kakanni aini jikan wane ne wannan aikin banza ne alfahari da iyaye haramun ne sai manzon Allah ya ce mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun manzon Allah ya ce wan nasu banu adam duk duniya dan adam da ka gani zuriyar annabi adam ne in ka koma shi kansa annabi adam wa adamu min turabin shi kuma da kasa Allah ya yi shi to kaga magana ta kare ba maganan alfahari duk duniya duk inda kaga mutum da darajarsa da ɗaukaka da karimci da komi ai dan adam ne saboda ka zuriyar annabi adam ne to sai ka tambaya shi kuma annabi adam da mai Allah ya yi shi da kasa kasar da kake takawa to idan wanda aka halicce shi daga kasa na kuma alfahari shi ma hadisin abu huraira yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3954 wannan ya faru ne a fatfu makka abinda zai baka sha'awa da aka zo hajjin bankwana wanda daga nan annabi ya bankwana da duniya gaba daya shi yasa ake kiransa hajjatul wada to sai da annabi ya sake fada ma mutanen makka ya fada ma duk duniya wanda ya zo ta hadisin jabir ibn abdullah jabir ya ce na rasulullahi fi wasati ayyami tashrik bayan an gama aikin hajji lokacin da aka zo zaman makka a rana ta tsakiyar zaman makka yana gwada kenan ranar biyu ga wata ranar biyu ga wata min ayyami tashrik manzan Allah sai ya hudu ba wannan ba ta ban kwana ce wa duniya da ta haɗu ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun ya ku mutane Allah mahalicinku ɗaya ne wa inna abakum wahidun babanku ma shi ɗaya ne shine annabi adam ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin manzo Allah yake ku sani balarabe ba shi da wata falala akan ajami manzo Allah yace wala li ajamiyyin ala arabiyyin shi ma ajami ba shi da wata falala akan balarabe manzon Allah ya ce wala li ahmara ala aswada ba ta da wata falala akan bakar fata wala aswada ala ahmara bakar fata ba ta da wata falala akan jar fata sai manzon Allah ya ce illa bi taqwa sai dai ta tsoron Allah idan kana da kiyaye Allah to kana da falala sai manzon Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum bayan annabi ya faɗa sai ce ala hal ballagtu shin na isar da sakon Allah sahabbai suka ce bala ya rasulullahi ka isar manzon Allah ya ce fali baligi shahidul gaiba to wanda ya halarci wannan zama ya isar da sako ga wanda bai halarci wannan taron ba kaga wannan a hudubar ban kwana kenan manzon Allah ya tabbatar mana babu wata falala akan balarabe balarabe yake da ita akan bakar fata ko bakar fata akan balarabe ko wani yaren duniya don in aka ce ajami ana nufin wanda ba balarabe ba manzo Allah yake sai dai ta tsoron Allah kawai wannan yana silsilatu sahiha hadisi na 2700 sannan akwai hadisin ah, al imamu Ahmad wanda ya kawo game da Anas bin Malik wato idan kana kirga misalai da aka samu ah, a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu misalan suna da yawan gaske daga cikin waɗannan misalai akwai labarin julaibibu Allah ya kara masa yarda shi julaibibu din nan dan karamin mutum ne kasan Allah yana halitta mutane daban-daban shi julaibibu yana da karamin ruwa dan mutum ne kankani kamar yadda ake cewa akwai wada to shi ba wada bane amma Allah ya masa karamin ruwa karamin kira to saboda haka mutanen Madina sun riga sun san shi ana nan ya nemi aure na biyu ala julaibibin ya rasa aure eh, annabi ya riga ya sani julaibibu zai wuya ya samu aure saboda haka sai manzon Allah da kansa ya tafi neman aure Allah ka samu iya koyi da manzo manzon Allah ya tafi nema ma julaibibu aure imra'atan min al-ansari ila abiha akwai wata mace daga cikin al-ansar mutanen Madina manzon Allah ya ce wa babanta ina son ka ba ma julaibibu yarka ina son a hada aure tsakani da yarka da julaibibu sai ce hatta astamira umma ya rasulullah dan min rangume in je in shawarci uwarta kaga dai da alamar shi kansa baya so dan Allah ya ce ina son ka bada aure kana jinkiri amma duk da haka saboda annabi ya sani manzon Allah sai ya ce fa na'am idan babu komai je ka shawarce ta saboda haka fanta laqar rajul ila imra'atihi mutumin ne ya tafi gida ya samu matashi ya ce mata to gafa magana annabi ya ce yana bukatar ma'aurar da wance ga julaibibu sai ta ce lahallahu izal, ta ce kai ba zan yadda da wannan aure ba ta ce ma waje da rasulullahi illa julaibiban yanzu annabi ya rasa wanda zai ba ma yar mu aure sai julaibibu kaga abin ya gwada cewa ba su san shi wa kad mana'ana ha min fulani wa fulani bayan wane ya zo ma mun hana wane ma ya zo mun hana julaibibu kuma shi za mu bawa wato cikin ikon Allah ita kuma yarinya tana kusa ma tana ji tana kusa tana ji fi sitriha tastami'u sun gama hukunta cewa zai tafi shi baban nata zai tafi yuridu an yukhbira annabi sallallahu alaihi wasallam bizalika yaje ga yawa annabi ai mu dai shawara ta kaya ba zan mu shi aure ba yana kokarin zai fita sai yarinyan ta yi tambaya yar mutanen sai ta ce musu aturidu na an tarudu ala rasulillahi amrahu yanzu kuna son za ku mayar wa annabi umarninsa yarinyar take tambayan iyayenta akan samu yaron da ya fi iyayensa hankali in ka na ƙadar biyahu lakum idan annabi ya yarda da julaibibu fa an ke ku ba shi aure kaji yarinya kuma ita ke ma iyayen ma faɗa saboda haka suna faɗa faka annaha jallat ala abawaiha anas yace kamar ta yayi wata makanta ne ga iyayenta wato kamar iyayenta sun shiga rudu sai gashi ta ta ciro su ta cece su daga wannan hali sai dukkan su suka ce sadaqtu kin faɗi gaskiya saboda haka sai baban ya koma ga annabi da yazo sai ya ce masa in kunta rabita faqad rabinahu ya rasulullahi in dai ka yadda da julaibibu to mun yadda da shi har yanzu dai kaga amsa ba ta yi ba ko inda annabi bai yarda da shi ba ya ce ku bani aure shine sai manzon Allah ya ce fa inni qad raditu to ai na yarda da shi fa zawajaha saboda aka sai aka bada aure ana auren nan sun mafuzzi a ahalin madina sai ga hankali ya tashi yaki ya zo gari akwai riwaya da ta nuna yakin uhudu ne faraki ba julaibibun julaibibu shi ma ya hau abin hawa yana cikin mayaka aka tafi yaki an tafi bayan an gama yaki fawajaduhu duhu qutila an tarar da shi a riga an kashe wa hawlahu nasu min al-mushrikin ga mutane nan a sa ya kashe su sun kai mutum bakwai ya fi karfin su amma da yake saran da suka yi mai yana da yawa sai zamanto shi ma ajalinsa ya same shi ya kashe mutum bakwai sannan kuma shi ma ya mutu shine Anas yace falaqad ra'aytuha wa innaha lamin anfaqi sayyibin fil madina akwai riwaya da tazo Anas yace fa kharaja rasulullah falamma afa Allahu alai bayan an gama yaƙi manzo Allah yake tambaya hal tafqiduna min ahadin shin akwai wanda aka rasa a yaƙin nan kalu suka ce nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan mun rasa wani mun rasa wani shine sai manzon Allah ya ce hal uh, unzuru hal tafqiduna min ahadin ku dai dada dubawa shin akwai wanda aka rasa suka ce to gaskiya yanzu ba wanda muka rasa sai manzon Allah ya ce lakinni afqidu julaybiban amma ni dai na rasa julaybibu ban ganshi ba fatlubuhu fil qatla uh, don haka a je a neme shi cikin mutanen da matattu fa talabuhu anas ce suka tafi neman julaibibu fa wajaduhu ila jambi sab'atin suka samu a gefan sa ga mutum bakwai a kwance ya kashe su sannan kuma shi ma gagawarsa suka dawo suka ce ya rasulullahi huwa za ila jambi sab'atin ga julaibibu mun ganshi gefansa mutum bakwai matattu kad qatalahum summa qataluhu wato ya kashe mutum bakwai sannan kuma sun ci karfinsa shi ma ya mutu fa atahu nabi sai annabi ya taho gare shi fa kama alai manzo Allah ya tsaya kan gawan yace qatala sab'atan wa qatalu ya kashe mutum bakwai kuma shi ma ya mutu yace haza minni wa ana minhu wannan yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi manzo Allah sai da ya faɗa sau sau uku haza minni wa ana minhu haza minni wa ana minhu annabi yana tsaye sun mawa ba'ahu rasulullah ala sa'idai sai manzo Allah ya dauke shi akan hannuwansa biyu kaga ya gwada cewa kankani ne manzo Allah ya dauke shi akan hannuwansa wa hufira lahu aka tona markabari malahu sarirun anas yace babu makarar da aka dauke shi akanta illa sa'ida rasulullah makaransa hannuwan manzon Allah summa wada'ahu fi qabrihi maza Allah ya kwantar da shi a kabarinsa da kanshi walam yuzkar annahu gasalahu babu inda aka ce an wanke gawan wada alahu manzo Allah ya masa addu'a manzo Allah ya ce Allahumma subba alaiha alkhaira sabba ya Allah matarsa kuwa ka kwararo mata wato ka zuba mata alkhairi iya zubawa manzo Allah ya mai ita wannan matar addu'a wala taj'al aishaha kaddan kadda Allah karka sanya a samu takaici ga rayuwarta Anas ya ce to duk garin Madina babu matar da tafi arziki kamanta saboda addu'ar manzon Allah hadisin yana sahihu Muslim ya taho da shi muktasar yana sahihu Ibn Hibban da as-Sunan kubra na Imam Baihaqi yana littafin tarihi kamar Kitabul Isti'ab da littafin Sharh Sunna na Imam Bagawi za mu ƙarasa abu na biyar shine alkafa'atun mu'tabar dacewar da shari'a ta yadda da ita shine dole ne ya zamanto akwai yanci ga miji idan mace tana da yanci mijinta ba shi da shi to babu shakka ana la'akari da alkafa'a a wannan sashi ga dalili mu karanta an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha tace khuyyirat bariratu ala zawjiha an ba ma barira zabi game da mijinta barira din nan wata baiwa ce ana nan ta samu yanci baiwa ce mijinta ma bawa ne sai ta samu yanci da ta samu yanci shi yasa ta ce hina utiqat hina Atakat, ko Eh, hina atakat yana tana nufi hina utikan lokacin da Allah eh, ya nufe ta da samun yanci sai aka ba ta zaɓi zaɓin ta zauna da mijin ko kuma a kashe auren mutafakun alai ya ce fi hadisin tsawilin abin eh, labarin ya zo cikin wani hadisi mai tsawo yana fahihul bukhari hadisi na 597 da kuma fahihul muslim hadisi na 1504 lafazin da ya kawo a nan lafazin al'imamu muslim ya ce wali an ha a riwayar al'imamu muslim har yanzu dai da ya riwaito hadisin barira daga ita aisha Allah ya ƙara mata yarda aisha ta ce anna zaujaha kana abdan mijin barira ya kasance bawa ne hadisin yana sahihu muslim kitabul itqi babu innamal wala'u liman a'taqa hadisi na 1504 an aisha aisha ta ce wa kana zawjuha abdan mijin barira bawa ne fa khayyarha rasulullah sai manzo Allah ya ba ma barira zabi lokacin da barira ta samu yanci mace tana auren bawa ana nan ita wannan matar ta samu yanci tun da ta samu yanci mijinta bawa ita kuma mai yanci shari'a ta yadda ta yi zaɓi ko dai ta zauna da mijin ko a kashe auren shari'a ta yarda saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam kayyaha rasulullah manzon Allah ya bata zaɓi ya ce ko dai ki ci gaba da zama da mijinki ko kuma a kashe aure faktar nafsaha sai ta zaɓi kanta akan lalle a kashe auren mata yadda zama da mijin ba walau kana hurran lam yukhayyirha aisha ta ce amma da a ce mijin barira mai yanci ne annabi ba zai ba ta zaɓi ba tunda yanzu ta samu yanci amma tunda ta samu yanci mijinta bawa ne tana da zaɓi eh, ya ce wa fi riwayatin anha a wata riwaya daga aisha har yanzu da cewa kana hurran mijin nata ya kasance mai yanci ne amma sai ibn hajar ya ce wal awwalu asbatu maganar farko ita tafi tabbata wato kamar yana nuna cewar an samu hadisi kashi biyu daga aisha na farko aisha tana cewa mijin barira bawa ne riwaya ta biyu aisha tana cewa mijin barira mai yanci ne sai ibn hajar ya ce to riwayar farko ita ce gaskiya kuma abinda ibn hajar ya faɗa a nan masu sharhin hadisi suna cewa kuskure ne don babu shakka aisha ba ta faɗi wannan ba asali yana sahihu muslim abdurrahman bin al-qasim abdurrahman bin al-qasim jikan yaron sayyiduna abubakar Allah ya kara masa yarda shine wanda yake ba da labarin hadisin da yake karanta hadisin yace wa kana zawjuha hurran mijinta mai yanci ne ba Aisha ne ta faɗa ba to shu'batu bin al-hajjaj wani malamin hadisi wanda ya dauki hadisin daga Abdurrahman bin al-Qasim shi yake ba da labari yace sun masa'altuhu an ha ana nan bayan wani lokaci sai na sake tambayan Abdurrahman bin na ce ba ni labarin mijin Barira ba wa ne ko mai yanci fa qala ya ce yace kai ban sani ba to kaga kenan kuskuren da aka samu ba daga Aisha ne ita Aisha ta tabbatar mijin Barira shi ma bawa ne shine sai Ibn Hajar yace wa sahha an Ibn Abbasin kuma hadisi ya inganta daga abdullah bin abbas inda bukhari wanda yana sahihul bukhari annahu kana abdan mijin barira ya kasance mai eh, bawa ne to tunda bawa ne kaga an ba ta damar ta nemi zabi ko dai ta ci gaba da zama da mijinta ko kuma su rabu idan mace tana auren bawa sai Allah ya nufe ta da samun yanci to tana da damar kashe auren shine wanda abinda shari'a ta tabbatar da haka wannan ya zo cikin bayanin duk malaman sunna kamar uh, ibn al-qayyim jawziya ya yi sharhi kan hadisin nan a littafin zadul ma'ad mujallal na farko shafin 154 ibn abdul barri ya yi sharhin wannan hadisin a kitabut tamhid mujallal na uku shafi na 50 ibn abdul barri yace al-mujtama'u alayhi alladhi la khilafa bayna al-ulama'i fihi fa huwa anna al'amata idza utiqat tahta abdin qad kanat zuwijat minhu fa inna laha ibn abdul bari yace duk malaman sunna sun yarda babu sabani akan cewar idan mace baiwa na auren bawa sai ta samu yanci malaman sunna kaf sun ce wannan matar ranar da ta samu yanci ta samu zaɓi ko dai a kashe aurenta da wannan bawa ko kuma ta ci gaba da zama da wannan bawa ita kuma tana da yanci shari'a ta ba ta zaɓi to saboda haka ita barira annabi sai ya kira ta ya ce mata to yanzu kin samu yanci hadisin mutafakun alai za ki ci gaba da zama da mijinki ko kuwa sunan mijin nata mugisu ta ce a aitun da dai an ba ta zaɓi maganar zama tare bai taso ba ita yanzu ta samu yanci saboda haka aure ya kare to kaga anan idan akwai inda alkafa'a take tasiri to babu shakka alkafa'a tana tasiri a wuri uku ne addinin manemi halin manemi sannan yancin manemi eh, yancin manemi saboda la'akari da labarin mugisu mijin barira ashe kenan yanci yana da tasiri wajen ainihin zaman aure idan mace tana da yanci mijinta bai da yanci to tana da damar a kashe aure saboda haka wannan babu sabani akai malaman suna sun tabbatar kamar al-Imam al-Aini a cikin Umdatul Qari mujallal na hudu shafi na 439 da al-Imam al-Qurtubi a littafin al-Mufhim lima ashkala min talqis kitab Muslim mujallal na hudu shafi na 318 malaman hadisi daban-daban da malaman fikihu sun tabbatar da haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصلا